والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم waɗanda suka yi imani da Allah suka yi hijira akan tafarkinsa da waɗanda suka tattaro waɗanda suka yi hijira saboda Allah suka taimake su waɗannan su ne suka siffantu da imani na gaskiya kuma taimakonsu a wajen Allah shi shine gafarta musu zunubansu da ba su arziki mai girma daga wajensa wanda shi ne aljanna